na jihar bauchi a wannan yammaci na ranar alhamis sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul isra mun kwana a kan aya ta arba'in da biyar za mu tashi ta arba'in da shida waje alna ala kulubihim akinnatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون يتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نعم الله تعالى كتوا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ubangiji ya ce waje an na ala kulubihim akinnatan kuma muka sanya marufai a bisa zukatansu an yafqahuhu dan kada su fahimce shi wa fi adanihim waqra a cikin kunnuwansu kuma akwai nauyi wato akwai kurumta wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu kuma duk lokacin da ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani shi shi kadai wallau ala adbarihim nufura sai su juya a bayan su su juya a bazame su gudu ubangiji ta'ala kamar yadda yake gaya mana cewa kafirai sukan zo su saurari annabi sallallahu alaihi wa sallama su saurare shi lokacin da yake karanta alkur'ani amma fa ba sauraro na fahimta ba ba sauraro na su ji su yadda ba sauraro ne kawai sautinsa kawai suke ji wa matsalin da zai na kafaru ka matsalin da yana iko bi ma la yasma'u illa du'a'an wani da'a sun mabbaku mun umin la ya ubangiji ta'ala ya ce misalin su misalin wanda zai rika kiran dabbobi da sauti iri-iri amma dabban nan ba za ta fahimci abin da yake ce mata ba zana dai yin sauti ne kawai tana fahimtar sautin da yake amfani da shi amma ba za ta fahimci muryar da yake magana da ita ko yaren da yake magana da shi ba to haka waɗannan su ma suke sauraron ka suna sauraron ka ne suna jin karatun alkur'ani da lokacin da kake karantawa amma babu wani abin da yake shiga zuciyarsu illa iyaka dai suna jin ka kana karanta wani abu da larabci kuma larabcin yana musu daɗi yana burge su yana shiga zuciyarsu amma kuma ba sauraro ne na fahimta ba domin sauraro iri uku ne akwai sauraren da yake idrakus sauti ne idrakus aswat akwai sauraren da yake fahimta ce akwai kuma sauraren da yake karba wato akwai idrakul aswat akwai as-sama'u bi ma'ana al-fahm akwai kuma as-sama' bi ma'ana al-qabul wal ijaba sauraro wanda yake idraku saut fahimtar riskar sauti kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu inna allaha samiyun basir anan ubangiji ta'ala yana faɗa mana yana jin dukkan wani sauti ba wani sauti da yake buya ga barin ubangiji nan ba maganar fahimta yake ba domin ubangiji ba maganar ya fahimta ko bai fahimta ba domin shi baka yaren da kake magana da shi saboda haka nan ana nufin idrakul aswat babu wani sauti da zai bayyana face ubangiji ta'ala yana jinsa ko sautin tafiyar tururuwa akan dutse ubangiji ta'ala yana jinsa akwai sauti bi ma'anar fahim wato fahimta ubangiji ta'ala yana cewa wala ya ayyuhal ladina amanu اطيعوا الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أنا أبقي تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون da Allah ta'ala ya jiyar da su ma'ana ya fahimtar da su to duk da sun fahimta za su juya baya su bazama su gudu ba za su tsaya su karbi abin da ka faɗa musu ba su saurara sauraro na karba Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani atiullaha wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzansa wala ta wallau anhu wa antum tasma'un kada ku juya baya ku bijire masa alhalin kuna jin abin da yake faɗa muku kuna jin kiran da yake muku wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamo kamar waɗanda suke cewa min ji alhalin ba sa ji min ji ma'ana sun ji abin da aka faɗa sun fahimta amma ba sa ji walakin la yasma'u ba sa bi Allah ta'ala ya ce sharrad dawabi inda Allah sumul bukum alladhina la yaqilu wato mafi sharrin wani abu da yake tafiya a doron ƙasa mafi sharrin dukkan wani abin da yake tafiya a doron ƙasa su ne waɗannan kafiran waɗanda ga sunan da kunnuwa amma kunnuwa a doɗe yake ba sa jin irin kiraye-kirayen da ake musu ba sa jin irin gaskiyar da ake gaya musu bukumin bebaye ne ba sa iya furta abin da yake gaskiya ga su kuma ba su da hankali da haka ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan kafiran suna ji amma ba ji na karɓa ba da Allah ta'ala ya ga dama zai iya jiyar da su su fahimta amma kuma ko da sun fahimta za su iya bada baya walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun kaga kalmar asma'ahum anan yana nufin afhamahum akwai sauraro da yake nufin al-ijaba al-qabul kamar lokacin da mai sallah mamu a bayan liman idan liman ya dago yake cewa sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida wannan sami'a ba wai maganar ji ake ba ma'ana Allah ya ji ya karbi godiyar da wanda ya gode masa yi masa saboda sami Allahu anan bi ma'ana istajaba ko ajaba Allahu Allah ya karba sama'una lakum Allah ta'ala cewa sama'una sama'una lahum sama'una lahum sama'una bi ma'ana mustajibuna masu karɓar abinda suke ji daga bangaren su daga bangaren abokan gabarku. ku to shine nan Allah ta'ala yake cewa waɗannan kafirai sukan zo su saurare ka amma ba sauraro ne na su ji su karɓa ba waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya rufi mun sanya murafi akan zukatansu an yafqahuhu ay karahiyata an yafqahuhu wanda maf'ulun li ajlihi ne yani masdar ne muawwal ay karahiyata an yafqahuhu dan gudun wato dan kin su karbe shi su fahimce shi Allah ta'ala yana son duk abinda bawansa zai karba to ya karbe shi bayan ya gamsu wato ya karbe shi da gamsuwa bisa ga hujja ba wai ya karɓe shi tilas ba domin ubangiji ta'ala in ya ga dama yana iya saukar da wata wata mu'jiza wata aya wacce za ta sa kowa da kowa sai ya yi imani amma in ya zama da ba daga zuciya imanin yake ba wannan ba shi da amfani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunzil alaihim ayatan minas sama'i fa dhallat a'naquhum laha khadi'in anan ubangiji ta'ala yana cewa in nasha inda mun ga dama wato Allah yana gaya wa annabin sai yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin zaka kashe kanka ne saboda sun ki imani ka kirawo su kai musu bayani amma sun ki yarda su karba to shikenan sai ka kashe kanka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayinsa da yake yi na yaga cewa al'ummarsa ta yi imani dan baya fatan baya son a ce wani bangare na al'ummarsa ya tafi wuta Allah ce to ya ka yi haka ubangiji ta'ala ya halicce su wani dole ya tafi wuta wasu kuma su tafi aljanna ba za ka kashe kanka ba saboda su Allah ce inna sha inda mun ga dama da sai mu saukar da wata aya ma'ana mu saukar da wata hujja wani abu wanda dole ne sun ki sun bi su ba da wuyansu su bi ƙauyensu zallat a'naquhum la khadi'i to amma ba wannan ubangiji yake bukata ba ya zama na qudu ne na a'naq wuya ne ya miƙa wuya a'a zukata ake so su miƙa wuya zukata kuma za su miƙa wuya ba sai bisa gamsuwa bisa al bisa rida bisa yarda da miƙa wuya da sallamawa shine ubangiji ta'ala yake cewa inna ja'alna ala qulubihim wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu mun sanya wato marafa akan zukatansu ba za su fahimce shi ba ba za su fahimci alqur'ani ba ko da an karanta musu su da kansu sun yi itirafi da wannan waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqra wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun su da kansu sun yarda sun yi ikirari cewa akwai murfi akwai wani rufi akwai wata yana da ta rufe zuciyarsu qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi tace mu zukatan mu fa a suke ba ta jin wannan kira da kake musu wa fi azanina waqr akwai kurinta a kunnuwan mu komai za mu ji amma banda wannan kiran da kake mana kowane irin sauti kowace irin murya za ta kwankwasa kunnuwan mu ta shiga amma ban da wannan akwai abin da ya rufe kunnuwan mu ba ma ji wa min na wa ka hijab tsakanin mu da kai akwai shamaki ka je ka yi aikin ka mu ma mu je mu na lakum dinakum ji. to kaga su da kansu sun faɗi wannan kuma ubangiji ta'ala ba shine kawai ya sanya wannan rufi a cikin zuciyarsu ba su suka zaɓa su suka zaɓa don haka su da kansu suka ce ƙulubuna gulf ubangiji ta'ala ya gaya musu cewa ai kafircin su ne ya sa zuciyar tasu ta rufe tunda suka zaɓi kafirci sai Allah ya ƙara musu da suka zaɓi kafirci sai Allah ya ƙara musu kafirci akan kafirci tunda shi suke so da sun zaɓi su fahimta da sun zaɓi su gane sai Allah ya ganar da su to amma da yake abinda suka zaɓa kafirce su ne Allah ce bal qama Allahu alaiha bi kufrihi fa qalilan ma yu'minu ubangiji dai yayi ɗabi'i ya rufe zuciyarsu ne saboda kafircin su falamma zabu azaga Allahu qulubahum وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم bi annahum qaumun la yafqahun thumma yayin da suka bijire suka juya baya sarafa Allah qulubahum sai Allah ta'ala shi ma juyar da zuciyarsu bi annahum qaumun la saboda mutane ne da ba sa fahimta amma wanda ya so fahimta to Allah ta'ala zai fahimtar da shi wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka so shiriya Allah ta'ala zai ƙara musu shiriya kuma ya ba su taƙawarsu amma wanda ba su so shirya ba ko sun ji za su fito suna cewa ƙalu na utul ilma ma za kala anisa sai su zo suna cewa me ya ce ma ɗazu? me ma ɗazu yake faɗa wai ba su san ma me yake faɗa ba to shine ubangiji ta'ala anan yake cewa wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqara muka sanya ainihin nauyi nauyin nan shine kurunta a cikin zuci a cikin kunnuwansu don haka ba sa fahimta shi yasa dan adam duk sanda ya nemi ya fahimta to Allah zai fahimtar da shi Allah ba azalimin kowa Ba baya tirsasa kowa yayi kafirci kamar baya da sai baya tirsasa kowa sai ya imani ba a tirsasa ka ka zama kafiri ba a tirsasa ka ka zama mumini hanyoyi ne dai guda biyu ga sunan ubangiji ta'ala ya shata su tun lokacin da ya fara aiko da manzanni tun daga lokacin annabi nuhu Allah ta'ala ya shata hanyoyi guda biyu ko bai bar aiko da manzanni ba tun daga wancan lokacin har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ta aiko da manzanni yana ta saukar da littattafai ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da sako sakonsa na ƙarshe wanda zai game ko ina da ina wanda shi ne har ya gobe ake karantawa har gobe yanzu za mu karanta wasu ma za su karanta ɗan juma haka har alƙiyama ta tashi haka za a ita karanta sakon Allah wanda kuma bayani yake yi maka kai ɗan adam ga hanyoyin nan guda biyu da ya shata wa hadainahun najidaini ga annajidaini ɗin nan hanyoyin guda biyu da Allah ya shata ga wannan ga wannan faman sha'a falyu'min faman sha'a wanda ya ga dama ya bi mai kyan ya yi imani wanda kuma da ya kafirci la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al-ghay shiriyar ta bayyana ƙuruƙuru gaskiyar ma ta bayyana ƙuruƙuru to shine ubangiji ta'ala nan yake gaya mana cewa Allah ya sanya rufi a cikin zuciyarsu to kada ka fahimci rufi an rufe zuciyarsu an rufe kunnansu to bai ne laifinsu wato kamar ka ɗaure mutum kenan ka jefa shi cikin ruwa kuma ka ce kai ya jike da ruwa to ba haka ba ne ubangiji bai yi musu wannan ba sai da suka zaɓi haka sai da suka zaɓi cewa hakan suke so sannan ubangiji ta ala ya musu haka ai za su je su ji annabi sallallahu alaihi wasallam za su je su ji karatunsa kuma zai rika ratsa zuciyarsu amma kuma sai su dawo su bijire shine Allah ta'ala ce wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani shi kadai wallau ala adbarihim sai su juya ta bayan su nufuran suna gujewa suna bazama to ba za su so su ji an ambaci tauhidi ba saboda zuciyarsu ta saba da shirka zuciyarsu ta saba da bautawa abubuwan wasu abubuwan ba Allah ba to su abinda suke so ka karanta alkur'ani amma abinda za ka karanta din nan ka karanta abinda suke so ba abinda ya saba wa son zuciyarsu da zarar suka ji abinda ya saba wa son zuciyarsu to ba za ka ƙara ganin su ba za su fita abada za su bazama za su tafi wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir wa idza zikra alladina min dunihi idan aka ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la sai zukatan waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba su turnike da bakin ciki su cika da damuwa amma su zikra lazina min dunihi amma da za a ambaci waɗanda ba su kai Allah ba wato da za a ambaci gumakansu za a ambaci sha'awatuhum ahwa'ahum soyayyen zuciyarsu idahum yastabshiru sai ka gansu suna ta farin ciki ana ta dariya an samu abin nishaɗi wanda zai ƙara musu karsashi zai ƙara musu nishaɗi Allah ta'ala ya ce zalikum idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu wal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir ce zalikun haka abin yake haka abin yake dangane da ku duk lokacin da aka ambaci Allah shi kadai kafartu sai ku ce ba ku yarda ba ya za a ja'al al-alihata ilahan wahida ku ce ba ku yarda ba ya za a yi ya zama ya sanya abin bauta ya koma guda ɗaya tak duk sauran ababen da ake bauta kenan su jefar da su yushrak bihi amma wanda zai zo ya yi magana shirka to tu'minu a lokacin za ku yi imani to abun ba haka yake ba hukuncin gaba ɗaya na Allah shi ya hukunta tauhidi din nan kuma shi ya saukar da shi innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun idan aka ce da su la ilaha illa Allah yastakbirun to lokacin za su dora girman kai ba su yadda ba har ma kuma su tafi suna cewa a inna la tariku ala yanzu shi kenan saboda maganar wani mawaki kawai marar hankali sai mu bar magana sai mu bar allolin to Allah ta'ala ce nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu ne muka fi sani halin da suke sauraro da shi wato halin da suke ciki da fuskar da suke sauraron annabi da ita domin za ka yi mamaki su zo suna sauraron annabi tun da har an toshe zuciyarsu an rufe kunnuwansu me ya kawo su su zo su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam manyan kafirai idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu sukan lallabo su Abu Jahl su Al-Walid ibn Mughira su al afnas ibn Sharif manya manyan kafirai duk lokacin annabi yana karatu sai su lallabo cikin dare sai su boye suna sauraron su. to tun da har ba za su yarda ba ba za su yi imani ba me na sauraro shi kenan bai kamata su tsaya suna bata lokacin su suna sauraron abin da ba su yarda da shi ba kuma ba za su yarda ba sai Allah ta'ala ya ce nahnu a'lamu bima da bihi mu mun kafi sanin halin da suke sauraro da shi ma'ana fuskar da suke saurara annabi da ita irin zuciyar da suke saurara annabi da ita ba da zuciya ɗaya suke sauraron sa ba iz da ilayka yayin da suke sauraron ka wa iz hum najwa kuma a yayin da suke tattaunawa iz yaqulu al-kafir iz yaqulu adh-dhalimuna lokacin da azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashhura ba kowa kuke bi ba sai mutumin da yake sihirtacce Allah ta'ala ce ya san yanayin da suke zuwa su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa kuma ya san lokacin da suke saurara annabi sallallahu alaihi wa sallama idan sun koma irin tattaunawar da suke wa idhum najwa lokacin da suke tattaunawa Allah ta'ala ce ya sani wato bayan sun rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma su koma a junansu suna tattaunawa karfa mu yadda wawayen su ga muna zuwa muna sauraron sa fa za fa su ɗauka kenan abin da yake faɗa gaskiya ne za su ɗauka kenan mu ma ya sihirce mu ya ja mu mu ma abin ya ratsa zuciyar mu sai su koma suna tattaunawa akan wannan iz yaqulu adh-dhalimuna lokacin da azzalimai mushrikai waɗanda ba su yarda da tauhidi ba ba su yarda da kaɗaitar Allah ba suke cewa in tattabi'una illa rajulan masura. ba komai kuwa kowa kuke bin face mutumin da yake sihirtacce Allah ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa guda uku ya ce duk ya san su kuma ya saukar da wannan ayar ko wannan ayar kaɗai ta isa ta sa da a ce mutane ne waɗanda za su yi imani su yi imani domin waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a asirce a ɓoye su suka sani amma alqur'ani ya fita ya bayyana ya fito yana bayyana asirin su yana tona musu asiri yana faɗa asirin da yake asirce Allah ta'ala ce nahnu a'lamu bima yastabi'una bihi idh yastabi'una ilayka kaga lokacin da suke sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallam shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ma san suna yi ba shi karatunsa yake zuwa suke cikin dare su ɓoye su laɗe a cikin duhu suna sauraro Allah ce ya san san da suke lallabowa suna sauraro kaga an fasa wannan asirin to ko wannan guda ɗaya ya kamata ayyasa su gane cewa wannan alƙur'anin ba maganar manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallam in maganar sace ya aka ya sani a cikin duhu a cikin dare a ɓoye kukanku, kanku sai kun haɗu ne kuke gane cewa wane ma ashe ya saurara wane ma ashe ya saurara wane ma ashe ya saurara kukan kuma kusan da junan ba bare shi da ke cikin gidansa bai san da yi ba sannan Allah ce wa izhum najwa kuma lokacin da suke iz yastami'una ilayka lokacin da suke sauraron ka wa izhum najwa sannan kuma lokacin da suke cikin tattaunawa ya aka yi annabi sun rabu sun bar gurin kuma sun je sukan tattauna kaga alqur'ani ya ƙara fasa wannan asirin to ko wannan ya kamata a su fahimci cewa ashe alqur'an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane yake kiro shi ba maganar sa bace ashe maganar Allah ce wanda ya san abin da yake sama ya san abin da yake ƙasa ya san duk abin da yake faruwa ko wannan da ya kamata a ya sa su yi imani wa idhum najwa sannan iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura lokacin da suke tattaunawa to yanzu me ya kamata mu faɗa maganganun da da yake yi maganganu ne waɗanda suke ratsa zuciya inna fihi la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna asfalahu la mughdiq su da kansu sukan yi itirafi da wannan kamar yadda al-walid ibn al-mughira shi da kansa yace cikin maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maganganu ne masu zaki masu daɗi maganganu ne masu danshi maganganu ne waɗanda suke masu ni'ima to idan har sun sun san da wannan me yasa ba za su yi imani da shi ba Allah ta'ala ce ya san san da suke tattaunawa suna tattaunawa to yanzu me ya kamata su yi dan dole ne su ɗau mataki tun da dai maganganun nan da yake faɗa maganganu ne masu ratsa jiki masu shiga jiki kuma maganganu ne da sun kai ƙololuwa wajen fasaha babu abin da larabawa suke takama da shi a jahiliyar su irin fasaha babu abin da balarabe yake ji da shi irin fasaha kowace ƙabila tana da mawaƙinta da take rawar gaban hantsi da shi tana da mai mata hudu da take jiji da shi duk shekara za a zo a yi bajin baje kolin fasaha kowace kabila ta zo da mai yi mata waka da zo da mai mata hudu ba da zai tashi yi alfahari da kabilarsa ita ma waccan ta tashi na ta yi tashi yi yi bikin baje koli duk shekara a soko okar da nan cikin garin maka a soko mujanna duk kasuwanni ne da ake taruwa sai alkur'ani ya zo da wata fasaha da ta doke dukkan wata fasahar da suke ji da ita kuma ya kalubalance su cewa su zo da wani abu kamar sa su da kansu suka tabbata da cewa wannan maganar da take cikin alkur'ani ta sha bamban da tasu su dai ko dai annasr ko ash'ar kalamun masjur ko kalamun mansur ko a kawo magana da take ta zube ko a kawo ta waka suka ga alkur'ani ba za su ce masa nasr kamar irin nasu ba ba za su ce masa shi'ir ba to dole su tattauna su fita da matsayi guda ƙarshe suka fita da matsayi cewa kawai su ce su ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai sihiri ne ko ba shi ma sihirtacce ne shi ma an masa sihiri an gama da shi saboda suna cewa mu'allamun ne majnun cewa koya masa ake yi inna ma yu'allimuhu bashar wa wani mutum ne yake koya masa da yake koya masa abin ya riga ya ratsa zuciyarsa saboda haka ya yaudare shi da wannan ya hilace shi da wannan saboda haka suke cewa mashur ne shi ma rajulun ne mashur wasu malamai suka ce mashur daga sihiri ne wasu suka ce a mashur ai bi sahar wa sahar hiya ri'a wato mashhur wanda yake da yake abin nan ne yake da koda ne kuma yana cin abinci yana cin abinci zai ri'a wato mai cin abinci ne saboda suna mamaki ya za a yi mutum kamar su yana ci kamar yadda suke ci kuma ya zama manzan Allah kuma a fifita shi wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا سكتش ما لهذا الرسول يا وانا إرم منزوني وانا يأكل الطعام yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma ana ganin shi a kasuwa ya je saya ko ya je sayarwa laula unzila alaihi malak me yasa ba za a saukar masa da mala'ika ba su rika yawon wa'azi tare idan ya faɗi maza ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya wa'azi mala'ika ya rika cewa eh gaskiya ne gaskiya ne mala'ika ya take masa baya yana gaskata shi aw yulqa alaihi kanzu aw yulqa ilaihi kanzu ko a jefo masa dukiya taskar dukiya aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko ya zama yana da wata gona babbar gona wawa keke gona wadda zai ciye sha sun san garin maka gari ne da ba gari ne da ba za a yi gona ne ba ba ba gari ne na manoma ba gari ne na yan kasuwa suka ce to to ko a bashi kuɗi ya zama yana da taskar kuɗi kawai ga yana ta harka ta harkar kuɗi hada-hadar kuɗi ko kuma a bashi gona wato a share makon kenan a share duwar wasu makkan kenan a bashi wake ka gona wadda da ita zai noma ya ci ya sha karshe suka ce in tattabi'una illa rajulan masrura ce ba kowa kuke bi ba sai mutumin da yake sayartacce da wasu malamai suka ce zai ri'a ake nufi wato mai cin abinci ake nufi to amma magana mafi inganci shine sihirtaccen ake ne Allah ta'ala ce unzur kaifa darabu laka al-amsal duba ka ga irin yadda suka yi ta bubbuga maka misalai su ce da shi mawaki su ce da shi boka su ce da shi mahaukaci su ce da shi eh, wanda ake koyarwa mu'allamin su ce da shi mawaki ba kalmar da ba su faɗa ba bal qalu adghafu ahlam bal iftarahu bal huwa sha'ir ce adghafu ahlam abin da yake faɗa ɗin nan mafarki ne kwashe-kwashen mafarki ne yake gaya musu ce bal iftarahu a'a ba shi ya kirkira ba a mafarki ya ji ba shi ya wasu ce a'a shi ya kirkira bal huwa sha'ir ce ne dan shi balarabe a gurinsa mawaki duk wani mawaki to yana da wani aljani da yake kwankwasa masa zuciya yana gaya masa duk abin da zai yi faɗa ya rikita mutane da shi suka ce bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal Allah ta'ala bi yakula wa natur fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun innahu qawlu rasulin karim wa ba huwa qawli sha'irin قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الله تعالى يجي ba sai ya rantse da abin da suke gani ba da abin da ba sa gani wannan maganar maganar wani manzo ne mai karanci wato mala'ika jibril ne ke kawo masa ba shi yake kirkira ba wala bi ba magana ce ta mawaka ba qalilan ta amma kaɗan suke imani ‘yan kaɗan ne daga ciki suke imani wala bi qawli kani qalilan ma tadhakkaru tanzilun min rabbil alam wannan magana ba ta boka ce amma kaɗan ne suke wa'azantuwa magana ce da take saukakkiya daga ubangijin halittu ubangijin halittu shi yake sauke saukar da wannan saboda haka ubangiji ta'ala yake cewa sun yi misalai daban-daban a kanka su ce kaza su ce kaza su ce kaza daga ƙarshe dai suka yadda cewa su haɗu akan maganar sihiri ce kawai mai sihiri ne kowa ya zo a ce mai sihiri ne kawai shi yasa yake raba ɗa da uba yake raba tsakanin mata da miji yake raba mutum da danginsa saboda sihirinsa Allah ta'ala ce unzur duba ka gani kaifa darabu laka al-amsal yaya suka buga maka misalai iri iri fadallu sai suka bace hanya fala na sabila kuma ba za su iya ga wato ba za su iya samun damar gane hanya ba wato abinda suke ta kirkira dinnan suna faɗa ba zai samar musu mafita ba ba zai samar musu mafita ba suna nan a cikin shakka suna nan a cikin kokonto suna nan a cikin wato abin da ɗimuwa ba za su ita samun hanyar da za su fidda kansu ba ubangiji ta ala ce wa ƙalu wa ƙalu a idha kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مروه فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا suka ce yanzu idan muka kasance izaman kasusuwa wa rufatan muka zama riddigaggu a inna la na khalqan jadida shin yanzu ashe lalle mu za a tashe mu wata halitta sabuwa qul ka ce da su kunu hijaratan ku zamo wani dutse aw hadidan ko wani karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zamo wata halitta ta daban wacce take da girma a cikin zukatanku fasa ya kulu na man yu'iduna to kuma za su ce wane ne zai dawo da mu qulil ladzi fatarakum awwala marra kace wanda ya kage halittar ku a karam farko fasayunghiduna ilayka ru'usahum to kuma za su rika za su girgiza musu za su girgiza musu kawunan za su girgiza maka kawunan su wa yaquluna matahu su rika cewa to yaushe ne abin zai faru qul asa an yakuna ba. to ka ce da su me yiwa ne ya zamo nan kusa ba da dadewa ba Yau mai ku, ranar da zai kirawo ku bi bihamdihi sai ku ansa tare da gode masa wata zunnuna illa bistum illa kalila ku yi tsammanin ba ku zauna a kabarinku ba sai ɗan lokaci ƙanƙani yana daga cikin abin da yake damun arna a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransu zuwa ga Allah yake kiransu zuwa ga imani da yadda da musulunci da ya zo da shi babban abin da yake damun su maganar ranar tashin alkiyama yanzu a ce bayan sun mutu an sa su a kabari sun zama ƙashi sun ratattake kuma a ce wannan ƙashin ratattakakke shi ne ubangiji ta'ala zai sake dawo masa da rai su kuma tashi kamar yadda suke nan su kan su ta kasa fahimta wannan yana daga cikin abin da yasa suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su yadda da abin da ya zo da shi ba to ba ku yadda da ranar lahira ba amma kun yadda akwai Allah kun yadda shi ya halicce ku shi ya halicci kun ce kuma waɗannan abubuwan da kuke bautawa za su cece ku a wurin Allah to kamar a yaushe ne za su ceta haka akwai tufka da walwala kuna cewa haula usufa'una inda Allah to qarribuna ila Allah zulfa amma kuma ku yadda akwai ranar da Allah ta'ala zai tashi kowa ya masa sakamako ba a nan dai kun ga yadda rayuwar take ba zai yiwu ba a ce ita ce gaya ita ce rayuwar da an zo ƙarshe wannan rayuwar ta ɗan adam a ce ita ce ta ƙarshe saboda haka <coughs> kowa abin da ya riga ya ci a duniya shi kenan ya gama cin rayuwa da zarar ya mutu shikenan in ya yi daidai shikenan in ma bai yi daidai ba shikenan babu shakka in haka Allah ala ya saukar ya halicci dan adam dan ya rayu a duniya kuma rayuwarsa ta duniya ita ce ta karshe babu wata rana da za a yi sakamako to adalcin ubangiji ba zai bai gama tabbata ba domin a nan duniya wani zai zalunci wani wani ya nuna masa karfi. kuma ya gama rayuwarsa ba tare da an ɗau masa fansa ba to shikenan ya ci bilis ya gama cutarsa shikenan ya tafi kaga kenan an daidaita wanda yake mutumin kirki da wanda ba na kirki ba wannan kuma a mizanin ubangiji ba zai zama daidai ba dole ya zama akwai wata rana da za a tashi a yi hisabi sannan samuwar wannan ranar da jiranta shi zai sa mutane a nan su yi aiki tuƙuru. su ga sun yi aiki na kwarai su ga sun zama mutanen kirki idan babu waccan ranar to fa zama mutumin kirki kuma sai ya wahala ce kawai an gama rayuwa anan an gama to zama mutumin kirki zai wahala yanzu ko ko yaron da yake firamare kokari yake yi karatu ya fahimci karatu da in ya ci karatu in ya ci jarabawa ya tafi ya tafi junior secondary a can kuma yana ga akwai wata akwai wani zangon a gaba nan ma zai tsaya ya dage ya zage dantsi ana zuga shi ana ƙara eh, tun abin nan ƙara abin nan ɗinsa ana ƙara masa ƙaimi sai ya yi aiki ya yi karatu don ya kai senior secondary daga nan kuma zai kokari ya je jami'a ya je advanced level to idan da a ce babu wani babu wani zango babu wani abu da yake tunani babu wata gaya da yake tunani a gabansa babu da zai yi haka rayuwar take dole ne a yadda cewa akwai wani zango a gaba wannan shi zai sa mutane zama mutanen kirki kuma shi zai sa su tsaya su aiki na kwarai don suna son su ci moriyar zango na gaba ba kamar yadda wasu masu alƙa'ilo na bitanasukul arwah akwai masu masu cewa babu babu wata lahira amma sun yarda cewa idan mutum yayi aikin kwarai ya mutu to ransa idan za sake dawowa sai ya dawo a cikin mutum na kwarai ko mutum mai jin daɗi sai a sake fito da shi ransa sai ya dawo sai a sashi a cikin wani jiki ya ji daɗi a duniya idan kuma ya yi aikin banza sai a sake fito da ran sai a shi a cikin wata dabba inda zai sha wahala sashi a cikin eh, abin nan gangar jiki ya fito a jaki ko ya fito a kare ko ya fito a wata dabba ne da zai jiga ta waɗanda su ne masu alƙa'ilun bi tanasikul arwa to kaga me yasa har suka kai ga wannan tunanin saboda ba zai yiwu ba a ce babu wata babu wata rayuwa bayan wannan wannan wannan barin shi yasa har suka ga su kuma bara kawai su mai da abin kawai tanasukul arwa rayuka ne kawai suke rotating suke sake zuwa su dawo su sake zuwa su dawo sai dai kawai daidai gwargwadon aikin da kai mai kwarai shikenan zaka shiga to amma abin tambaya abin da ba za su yi an saba su nuna wani wanda ya je ya dawo yanzu gashi yana jin daɗi ba wanda zai iya nuna maka cewa to ai wanda da can muna tare yanzu ya yi aiki kwarai ya dawo yanzu gashi ne ya zama wani mai sarauta ko wani mai mulki ko wani mai jin daɗi dai babu wanda zai nuna maka wannan ko wannan dabbar asalinta wani ne da can yana cin yana rashin mutunci yanzu ya je ya dawo a dabba to babu wata hujja da za su tabbatar da wannan amma dai saboda zai su samu su yi wani aiki dai na kwarai shi yasa suka rike wannan aiki akida to amma abinda Allah yake cewa akwai ranar lahira kuma ubangiji ta alatar da ya yi ka babu kai daga babu kuma sai ya kasa dawo da kai wa qalu a idza kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida suka ce a idza kunna yanzu ashe idan muka zama izaman muka zama kasusuwa wa rufatan muka zama rudiddigaggu ritittikakku muka bi ƙasa a inna lama ba'usu na khalqan jadida yanzu ashe nan ne za a sake tashin wata halitta sabuwa wadda ita ce shubha su amma sun manta da cewa fa da babu su Allah ya yi su ya yi su daga daga daga babu ya yi adam daga ƙasa ba daga ƙasa Allah ya halice su ya yi wannan su in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وبنجي تعالى دا بابو بابو كو يهلكي كو daga babu ya halicci annabi adamu daga ƙasa to yanzu kuma dan kun zama ƙasa sai kasa dawo da ku abu in babu shi kayi shi ya fi wahala sama da bayan kayi shi zaka kuma maimaita shi shi yasa ubangiji ta'ala huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wanda idan har akwai ma majali na kiyasi za a ce ga wani abu mai sauki ga wani ya fi sauki a gurin Allah babu wani abu wannan sauki wanda ya fi sauki a gurin Allah a gurin Allah duk abin ɗaya ne saboda adat abinda ubangiji kalmar da ubangiji yake halitta da ita guda ɗaya ce kun fa إنما مثل آدم إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون saboda haka babu wani abin da zaka ce wannan mai sauki ne wannan kuma ya fi sauki a gurin Allah duk abin da ka gani a gurin Allah matakinsa ɗaya ne kun fa yakun to amma dan a baka wata hujjar da za ta shiga hankalinka ka fahimta shi ya halitta shi yake kagar yabda ul khalqa thumma yu'iduhu sannan ya sake dawo da shi sai ya ce wa huwa ahwanu alai shi yafi sauki kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa sun bai yumitukum thumma Sun bai ilayhi turja'un da ba ku yayi ku daga babu ya samar da ku kuma ya dawo ya karɓi ranku kuma sai ya kasa dawo da ku abin akwai akwai ɗaura kai ka yadda shi yayi ka duk waɗannan da Allah ta'ala yake magana da su masu wannan shubhar sun yadda cewa Allah ta'ala shi yayi su ba suna ja da cewa ko ba Allah ne yayi su ba a'a sun yadda akwai Allah kuma shi ya halicce su to amma ya za a ce in sun zama kasusuwa sun ratattake sun zama ƙasa kuma a sake dawo da su shi ne Allah ta'ala ce ƙul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakuru fi sudurikum Allah ce ku zamo hijaratan ku zama wani dutse ko wani ƙarfi baƙin ƙarfi <coughs> a nan ubangiji ta'ala ya ambaci dutse ya ambaci ƙarfi saboda shi ne abin da kake ganin wato daskararre babu alamar rayuwa cikinsa to ko shi ku zama Allah sai ya dada ku ya samu kurai ko shi ɗin ku zama aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko su kuma wata halitta wacce take da girma a zuciyarku kuna ga karfe da dutse aka fara da dutse sannan aka ce karfe saboda karfe yana yafi dutse da shi ake fasa dutse saboda haka yafi dutse daskarewa da kamewa da karfi to duk kaddara ma waɗannan duk ku ji cewa sun yi laɓa-laɓa to ku zamo abinda duk kuke ganin ya fi girma a cikin zuciyarku in kuka zamo Allah ta'ala mai iko ne saboda ka zai iya dawo da zai iya dawo da kamar yadda Allah ta'ala ta wadda raba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'izam wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ya ce wa zaraba lana masala mu yake yi bugawa misali ya manta da kansa ya manta da kansa ya ce ban yuhil izama wa hiya ramim waye zai tashi kasusuwa bayan sun radaddake sun ratattake qul yuhyiha allazi anshaha awwala marra kace wanda ya kirkira halittarta da babu ita yayi ta shine zai sake sa mata rai ya dawo da ita wa huwa bi kulli khalqin alim ubangiji da kowace irin halitta masani ne saboda babu abin da zai gagare shi babu abin da zai gagare shi babu abin da ya fi karfinsa. falasifa waɗanda suke ƙoƙarin su yi inkarin ranar kiyama sai to ya za a yi an ce wannan zarrat wato birbishi na ɗan adam shine za a sake tayarwa bayan ya mutu a sake tayar da shi to shikenan sai ya mutu sai aka ɗauki gawarsa sai aka je aka zuba aka sa aka bari sai aka binne inda aka binne kabarin da nasa sai aka shuka wata itaciya wata bishiya A kan kabarin saboda haka wannan bishiyar ta tsotsi wannan burbushi nashi ta zama ta ginu da wannan kasusuwan shi da sauran wani sinadarinsa ita kuma ta yi ‘ya'ya ɗan adam ya ci kaga sinadarin wancan dan adam na farko a yadda suke faɗa ya shiga cikin wani dan adam din ta hanyar waccan bishiyar da ta fito akan kabarinsa shi to ya za a yi a bambance da zarratin wannan da kuma zarratin wancan a haɗa su to kaga wannan kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ne kamar da yanzu sai bukhari da ya zo mutuwa ya ce wa ‘ya'yansa ya tara ‘ya'yansa ya ce ga wasiyarsa shi dai tsakaninsa da ubangiji ba kyau yana tsoron gamuwarsa da Allah ya ce in Allah ya muka haɗu da Allah zai yi min azabar da bai taɓa yi ma wani irinta ba don haka ni yanzu wasiyata idan na mutu ku ƙona gawata ku ebi tokar kuma ku sheƙe ta ta shekabin ruwa ya ce saboda la'in ƙazirar Allah alayya ne yi wa azaban ma azabahu min al'alamin in Allah ya iya kama ni to zai mun azabar da bai taɓa yi ma wani ba don haka wannan ita ce hanyar da zan kubuta a tunaninsa don haka ‘ya'yansa suka ƙona shi suka je bakin ruwa iska ta taso suka sheƙa wannan gawar ta bin ruwa shi kenan ubangiji ta Allah ya ce ruwa ya haɗo ƙasa ta haɗo kowa duk su haɗo abin da ƙasa Allah ya sake ta da shi sai ga shi gaban Allah ya ce me ya kai ka ga wannan me ya sa ka kai irin haka ya ce ya ubangiji ka san dai ni waye ka san ni waye tsoronka nake ji gaskiya khashiyatuka ya rab tsoronka nake ji ubangiji ya ce to ni ka an gafarta maka Allah ba irin ba bane innahu kana haliman ghafura yana da haƙuri shine malamai suka ce wannan kaga a cikin aikinsa akwai inkaru qudratillah yana ga ƙudurar Allah tana da da wato limit tana da iyaka amma da yake bisa jahilci shi yana da san cewa in yi haka ya kubuta jahilci wanda jahilcin nashi sai zama uzuri Allah ta'ala ce ya gafarta masa to shi ne su kuma suka mayar da wannan dalilin da za su inkarin tashin alkiyama a iza kunna iza man wa rufatan a inna lama ba'usuna khalqan jadida ce qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ku zama duwar wasu ko ku zama wani dutse ko ku zama karfe ko ku zama dukkan wata halitta da take cikin zuciyarku da take da girma a cikin kirazanku to kuma nan za su dawo su kawo wata tambayar to kenan nan an kure su fa sai kuruna man yu'iduna to wane ne zai dawo da mu din mun ji za a iya dawo da mu to waye bai dawo da mu qul allazi fatarakum awwala marra shi wanda ya kaji halitta ku a karan farko shine zai dawo da ku fa sayunqiduna ru'usahum to za su za su kada kansu alama dai ba gamsuwa suka yi ba sai su dai kada kansu to kuma sai su kawo wata tambayar waccan an kure su mata to yaushe ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai mallaki bayanin tashin alkiyama ba bai san lokacin da za a yi tashin alkiyama mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i yas'alu laka an as-sa'ati ayyana mursaha wal inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu kabur taqulat كبر ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك عفي عنها قل انما علمها inda allah walakin akthara akthara la ya'lam ubangiji ta'ala shi kadai ya mallaki ranar da za a yi tashin alkiyama ba shi da ni ban sani ba to sai su ce matahu qul asa an yakuna qariba yace to me yiwa ne abin ya kasance kusa ittarabatu sa'a a sa'al kiyama kusa take tunda har an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to aiko shi kuma alama ce ta cewa alkiyama kusa take lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh